suratul arafu <clears throat> ya ce ta yin da kwai annabi adamu alayhi salam da su da karatu <clears throat> adda ayayen shi tun ce afuwa adda ayayen shi Aya ayanan Allah ta barko ta alaji bayani a yi ne na ji faruwa tsakanin da akwai kogar bai iblisu to ta ga gani da adamun ga gici gama in gici na kalajen nan tsuki a mawaci gwamnati cuto ya gwa gaba da bai wuce mu ga gisu sun ma a iblisu ci ji wasu wasu yi ci da da wata su su ci wa wuce biyu ete ga su suci ba wucin ga karatu ciwo a diman na giga nan daga nama ga wucin wa shafi da nan ba na yi don da karatu na ile gugu fi na ile goro na yi ga wucin waye man giga gan eba aya ne ci shi zo aya shi tun aya ya shi ce shi dugu ba nan kala khruj minha mafkuman madahura su ga da iblis gutu ya aljanna mulufe za zarge za zana ya kira mai coci lugwana to zuma gwamnati ke biga ya yi domin ayayin shi daidai <clears throat> gan fa wasu wasu alamun shaitan shaitan ci bai wasu wasu ya annabi adama bi hawawi to ma wuce ce bi gaga so ko ji shaitan umurni kuma la aljanna ya na uya ya ya bi kenan gara wuce be da da mace ji wasu ya zuma goyi a ci da bin a ci bai gici bayan a ta su sai ci bana annan ga ga gina mu ya ci bayani ga wuce wani ga ikya to ke ga amma idaje bai ci fike mai jani kawai na ada littafin wacce kwando ci ne ga kisasul qur'ani na kur'an qur'an durusun wa ibar lidda'awati wa du'at suna littafin wacce da nan mun wacce kwando kuna yi ga ashak muhammad bayyumi wato littafin da muhimmanci sarai wage wage wata fahimta ya tayin qur'ani na la bayani dangu ko be kando mugala bayani be no wato la ikito ikito bajiya ga kaza dalilu da na ga kaza dalilu da nan bayani kaza na labe ya ce ita kaza wani wulwa dalilin wani wulwa na da nan to ya ga lolo ki jimu da kokarin sarai littafi wani zando wani ji shawayen ilimi nan wa sanu wa dinwa na ebo da bayani ya tafiye gaskiya ya cikin na ƙurani bibiyayi nan to ban wacce kwanan ube tu masala ya ga na gida nona ga bayani na manji ti gona mu yigutu ya gigutu ai mando labe mu ba nu mu de abe bayani mu ji na mu ka ku bin <clears throat> ya mafari mu ga bayani yo na tiya tafsir al-azhani min tafsir ruhul bayan yamma mu ci ko ne ga al-burusi na ash-shaykh al-burusi gala bayanin ci be ti ganna ite je ganna mu a shekar buru sai ga ga shetan kafiru kafiri ma ga alijanna so ya e bugo tun lokacin su wuna a ji alijanna bugon waga da alijanna wa sai dai giga da irin gubo wayo ji shekar buru sai ga giga da dabo na ci fuska a takrumona eh a ga wani a gada alijanna ba su kula jara mai iblis wa gada alijanna ba e ti fuska yi cinwa ya ba ke mina mala'ika ya yi gada bai cinwa yana muda dama a gada bai cinwa wuce ya amma walam yumna min ad-dukhul lil waswasa yaso kula wa nawa gadan daji waswasi na ebono waswasi wani gaga sai unga shetan ga za ko ga coba da na ba ne za da na kan ga wajen wasu wasa shek al alburusi daga sun ga coba ba ne za da na ga wajen wasu wasa wunji wasu wasu daga da na ba na lokpa na kya ga melin don guruko wajen wasu wasi so ya bugu wani ga sai unga ga da alijanna kan ga wajen dama wajen wasu wasi ya ni da adama ya wawuya ka daga jambo ba ni gidan bonan wajen wasu wasi ya ni da adama daga ijo ba mu da ijo na daga na gudu cin da ijo na cin jin ijo na daga ijo mutu wasu wasu yi wa a cika su kula <clears throat> wato ula kudura wuce yawon ji wasu wasu bayani da wani yan a shekal burusi <coughs> man ke la bayani wa robin yin shaukani nula bayan da mini fatul tafsir na wa ga fatul kadir na mugan ruwaya ji dazan jin shaushauka ne ruwaya ji dazan ke wato shaitan wa gadan gawa lo da ji wasu wasu ya ni da adu malijan na wani alhazana da ni je falijan na alugu gada to na alugu gada na su kun mu cile dabba da ciye yi gaiwa e wannan lokacin wuce bici gunu dio tom ma gabe wai ga tom ko ga mi ladi mi so bwa o da lami o cin da aljanna ba ni da bukata mi alo na magana ga dana zani je fu na je da ga wa fi gbe mi fe ga da mi so yawo ya wa ma fe ruda da aljanna ma pa ga ni malaika mu tuwa ke mu ga da mi yawo ewa na ba mbe da tun alijan na gaitu na guya wasu wasu ne ya gabi a ni da ya daga ne imiyu hawa wuyan tom bayani na mbe bayi na da wani ganye bob dige wuce na yawa ci jina bara su kuce aji tabbata yawa bici mutu ya ci hakkafi ngala yawa ci da bici fi dembo kem na wuziri beya ni da adamu ga wawu yana gici ba wuce na wuziri ta baya ba ji ta tulana to ni mace na na jamu tsoyewa na na jikpa na ga ya gabi tuja kyafi to bayani ya shauka ne da wani so ya gogo ya ba mu bo aljanna gu walo mutu da lawasu wasu mutu dawo amma yana yuda mutu lo alici da aljanna ga dana dana ba kwaye wani misure wani mutu ga dana ga bayani ke da mataci na tiya fahimtar dini razi wani mini tafsiru bana wai ga tafsirin kabiru na muga annabi adamu be hawawi ya bi kwako yi aljanna so shaitan magide ko wuci jamfani bai dama wuci wuci ji wasu wasiya wuci gaga yi har ja fe bayan gigiyan su suyan ci bana su kwala jaramu ya gaga gina ma bayani ke da wani labayin waga a ga zagu ba ba titi alijanna don yi alijanna ba da na iblisu yau to ko ba na mikuna nipa nipa kayan ba na wagar da bayanin na tiyana yau na bata ko kuma labayin yau gala mikayon ba na da miku ba na mila da na biba nan ruwa una bayanin cici da babe gan udamini tafsiri ne ga zadul masiri no ga bon wawo man wace ko al imam hasan al basri bi bi a sheik ibn ishaqi bi dan gur community a ci manjo a ga ji fahimta bi ganne na e ga eh, shaitan ya dazalin ibn adam majra dam shetan yi dazu ya gya ni da adu mai zata bayan yin gya so ya fago to alijanno iblis da gaggada ya gya ni da adu mu ciji wasu wasu wuji guji kini gibi karara maji ga zaci mu so iblis gula ta ga da alijanna ba a kede fi ko ina kudura na su kullahi wani wuci da gudan da ka faci guji guji ta karara zahira wani wunde dama ga dalijan nan zai ci na wunje haramu yi gana a ci ga mamaci kwanne zai da zabi bayani a ibn kafir ma ya gayewa kuya ke gayewa isra'iliya ti yiwu amma ga hankali tuwa gaci babul ne a yi yi serpent serpent elebezi ke ewa ga yi zanajin rayuwar mu labai sun yi gina annabi adamu tawa wa giyan su suya ci gbamci na alajin haramu na, so ya gbogbo wata gbamci gwaka to yi gwamnati kuya watakila maki da wuni so ko yi goro na amma yi na da yawa ni da wani amma na gwa kuma ji tsagana ga albasirin nan na agun ga gwa kuma ji tuba gata ga yi gyatsu bi ma'ana egi eh, uloya ni ga adama ga wawo ni ci wasu wasu yawo allawa nan ba ne ga ci mutum allawa wa fabi so ci bayani mutum ga ya ga shi bi gubaci bana ta tabaraka ta ta'ala ga da allawa ma bi gururi ne بسم الله الرحمن الرحيم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فدلاهما بغرور wato iblis ta annabi adamu bi hawawi nwata etiyan eta ene dallana dallayu dalli tagliya E tagayo etagayo ngaipagani biyo bimana wata da gigiya susu ya ci ba wuce bi gorore bai tai nau'in mu ba na goyo wata ya ce ta wuji bai bambayi bai ke gagalin yara ci ba na yara mu danin ga ginin ga ya gidana alu gaga ci ba na rasa kwalajen haramun Eh, wọ́n ti fàyín ta wọ́n ti dẹ̀bẹ̀ ayé tí ń dìgà ló bẹ́ na ó gẹ́sùn páyé tafsiri na mai yari kisisi da hannu na mai gẹ́gẹ́ kuna daba mara wuce na da hannu ta fi lara hannu gaya yi daga hannu na da igba mai so da na gaya wuri wa da shi na wata kila lokaci na ba ba to annabi adamu to hawawu za ka shajara Allah ci ga wuce don gwalomina ba da ma sau'atu ba ya fuwa ne zaga le ma ga yi na fitulaya babu man shiga su kudu za ka shajara ba baba agwadan su su ci ga na ladami so ya gogo ba hannu ce su ko juye na ga fa fa'akala min a fa ba datla ma sau'atu ma a ci wuki za ku ba ba a gyau man shigan ne uba da wani gaza na gabe shi shi ci gan annabi adam alayhi salamu ya yi mi ga yi zana iblis gagabe yi mu ci lamitu iblis na imi ci gyau gina mai mi gina mu gafe sanadiya yin aila ne zagi gije jina mu be ga ga be be ga e bu gina e ba ti la da mi ona e ba la lu lu ba kwa mu kata ma ko goro a gon ga yi e sanadiya yin ma ko goro ne ba gije dena tam ma ji ga e ga ya cha ga na ya cha abona su ko ga falamma za ka shajara bani tun ga wa kalami na a giza guba ba so ya tuwa ni da adam mai giya mun ba ko tuwa in ci bai ya su kwa ga na ya ci ana wa tafika yakhsifana alayhi ma min na janna wa ka a caca ide da mini larajo ne ga fa'alu shuru'i na fi zayu a ma na cica ɗan kemgbe to ci lube da bani to ga ka tafika mashan lisuki wal ana na afali shuru fiili zayo adokun agbake utotana akhadha dabu ja'ala dabu tofika dabu ansha dabu ati kada ayo ami pedoji fiili unchi kanu la aga bena ila maana ya cica ko de yake kanu ta biyo babu maana ya cica ke misali akhadha ban akhadha yadazi bi maana yazo lagu su kanu ci wa la to amma ba nu ga na ya cicana kanga yuga filu shuru na ya tafi ka juli kango so wa ka a caca aya ya sifani alaihi ma min warakil janna a fe fe fini ya ci ma janna fe la kan ya vana tulana to adaman na zibe bayani ga fini fini a fe fe la kan ya na ci ga finya kim eh, yawa ya bayan ga fela ka yago e ga na jege ga patana e ba sabani na ji nan ga ga ga yi pe fini ne yi na so ko ji bayani a annabi sallallahu alaihi wasallam ko ade zai ji bayani a yi mini abona so e gogo yi ko ne ga ke fini ci manu yi na zanen magabe gana unje ne a lotutu bona ya ebo da ko da wani ga da bayani yi qur'ani ma yin tara na sallallahu alaihi wasallam bwana shikenan bai tuna ya ma tula ji fe lafin ya ci bayan aljanna fe lafka ya funnana wana damu ma ba ga buka tsoci na ta na ce ya za ba ba da wani tun annabi adam to yi nuha alamana kuma a san min kai ya wa anti kuma shajara ga ya gagi su su yanci ba gama eh wa kullakum asami gabiya inna shaytana lakum aduwwun mubin ga shaytan yaye makiyo bangba zaire ga ne ga yuyo amunji gabya munji su'al al-isti'lam wal a su'al at-tawbih wa at su ko ina kile ya caji kile kila kisusu caji su su ci bannan a san minna yau gaya ga kala mutu shetan mai shetan mai kiwo ya yi kila ma mu da wani yan wanda yau mutu ya gabi ya mutu ga su ko ga wuce wa bayani da yan ma bi da mini hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na bukhari da muslim al-imam bukhari da muslim labina hadisi abu hurairah ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga laula banu isra'ila eh lam yahnuz al-lahm wa laula hawa lam انثى زوجها zawjaha aga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga kuibo bani israila jibwa na kabana waga su tubata na jifotuna mwavwa wa yufufu wa jenyi wa fejiyo kugala ya bei kawo mai wanda koyawa wa ezayin zagi wajibu wayinca to egan na ezaji aja ju fahimta ga yana alibe junifi na kiyana ƙuranin gabe a ce gaga kiyana yayin milo babba e junifi zina ke misali coci ga yadda mini suratu taharimu وضرب الله مثلا وضرب murata مثلا للذين ta امرأة نوح ni لوط كانتا na عبدين من عبادنا ta huma ke misali ya wato wala misali ya kafiriji bin ya nabi nu ya nabi lutu za ku baba imijayo da gwaya abdaini wuji gubayi na jin sale ne za gurji na bi ma'ana annabi jayo annabi bi annabi lutu amma fa hana ta ma yi guba ba na ayin ci ba jiji ayin ci ya ba jiji fa hana ta ma falam yugun ya anu ma min Allah shay'a ebogo ebagu baba na anabi nutu anabi nutu akan gwaya ime aji wo ya azaba yin su kuma yanzu mewa to wakati ule ba go ayin cina ga ime anabi guba na jijina ayin ciwe ba da wo je zina ime anabi je ti zina a ayin ciwe ba da wo atuba ji zuma a fe a fe kuba ji ba dawa e na feji ba ji feji feji za wangi biye koyin su kona a fe ku ba shi ba bai an yi cin to an yi na bai gabon na ga mm, na na hawa wuje ya buwa na ga adama na kiga kai wa wa wa iza gi za be an yi ci yana ji ba na yana man ji ga mu ga an yi ci ya sharafu a gan na ga yi ga e wangi mun ji an yi ko ga zina imi annaba ja ake yayi da zinaya alhadisu da lil hadisat الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين so ake yi ba zinaya kun ba waga wa an yi ci zagilo ba ba amma ba na ba je so ya bago ayin jinu jina ga ga ga mu fu e bu shara ji da be ga na iblis ya gune tom ah min litafi konna kisis al-anbiya ne shaqal bayyumi mu ga so ci ga yi da mine suratu ta wala kada yidna ila adama min qablu fanasi wala najid lahu azma Coci ce ga yi ga gan ngo alikoli benda ko ya nibe adam shizo batsojo fanasiya fanasiya anabi adam cha batan so ma fanasiya mu ciga mu wa ga ilan kalito so ko ngo alikoli benda ko anabi adam ga gagi susu ci banna mare ngo ye wa giga imi gi mare ga wa ja amma fanasiya mu ci da batan so ni da ba ta na walam najid azma ichi da bi cikin gemi latu alkawalin ci biyu ya man na ce ga yi ga kemnan man wace ku abu muhammadu lubai na ga falamma na siya adam alayhi salam adallahi ilai fi anna iblisa aduwwun lahu a sanar bi yamini lokacin na da adama batan upa ke susu ya ci banin nan ga yana so kwashi kwa nan nuna wa batan na si qur'ani ga wa batan batan ba ga da wani so kwa ga wa batan ma batan ya eh wa batan uke fa ga ga so kon nan mu ga iblisu maki maki mu ya to ga mala asana asana zanna bi yamini iblis bi akutiji yunan ga zagurmo a yi kyatata iza mashi kuti da suna su kwaye a gama su kama nan nan ya dan ita mutum so a tato wa kulla kuma inda shaitana da kuma adu mubin wuce da to ga minnu mi ga wulani ga shaitan makiyoyu da mine da mine jumla yana da adam batan gama la mu ci da da su su yi ci ba mu gyo

to ba to yi mai gaga ganna ga na so ce yi zalamna fusana ya ci tashi tibi na ku a sai na wannan yi bai gaji na magayi da jin yi ne wani lam da na kawo fafa bin ya su ko ba tarhamna wa ci je mu yayi ya da na kunan nan da alhasiri ga fi da mu da ji ga zuya na lali wangi dana ne wa bi musulmin don su fitew uzirige la buru bo fitike su kona Eh, annabi adam bi hawa ya tilalin da ke soko soko mu chale be gungutu ba kan da noga da uzuri noga tilalin ke soko da lalle soko da ya daji yele fi fa be mi insha Allah kin do da gwa annabi adam bi hawa laifin ci taje yana fayana a na gudda ta ga sai a balanta na ca ga gaza amma cha wale e ge musulunci da wannan mishan yoke na yi ganin annabi adama bi awawe asusu ci bannagi bi a ci a ce za laifi soko bi a ci laifi wuci ba wani kida waya bi ma'ana watan zuruji kwata da fuki a man ji laifi kwata zin ji laifi za wuki ji laifi za wuki ma laifi agbon ƙurani jancan musulunci jancan musulunci addini adalci zanaga ji na gada damu da laifi. la ta zuru wa zuru ta ukura mishan je ganci da na yayi manufawo ki bai manufawo e waga waga ya daji ganza wangi ji bata file fiyo bo ci gbana su su ci gbana gina to ga to kima pale fuciwa ga da yana ku yana sewo je daga nabi sai jesu yesu ga ya wa salvation yo eh zan dudu pale fuciwa ah ngungi za gona shi zono age ga anabi adam za lefi yo nga di lefi ayo anabi mu za lefi yo lefi da mini litafi yo da qur'ani eh ja alaka ti pata a a a mo pata ja alaka eh mini lefi bo e e ga no ga e, ti e ju bo ne be ti ne gibe uje musulmiya a can wo tu fa da zanin Eh? annabi nuhu ci fe gaga su kuma majimi alkawali ne ya limi shi gagwa ne egin mai lagin wadana ne ya gimme madani ne limi shi wani su kuma ga kala ah, ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahilin annabi nuhu ta kiwo goma laifi to zika kala rabbi ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa in lam taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin kazu ko jiga kila ya nu uhbit bi salamin minna wa barakatun alayka aka ta sa annabi nuhu za laifi annabi ibrahim za laifi annabi ibrahim ju munzu gaba na eh eti ni ubo ngai lokacin ne e waga agoyi ni biyu na e ce waga agoyi wa lo eji

lokacin a lokacin ba gudu da kuti jiji gama alami tuwa ki ji wayo fa nazara da zaratan fin da juyi mafi kala in nisa mu uwa ma a gama nuzo shi buwa ji da dan gurku a fiye lube ta ba zo ka kan laifin na nabi ka zada na laifin na ne waga da littafi ne gama ba su yi ne na yakubu na kula mishan kwagu ne ga yakubu na kula na ga kawun e ga dashi na jikin fiye kube laifi a nabi kaza na laifi a nabi kaza na laifi a nabi kaza ya gwagwa agwayi na tagwa ya zawa gije na nabi sun sabu gije su da mu tagwa ta e ga na wato yi banza ya ga kya tun da jikin na eh e ga yo na je mana na je bagwa wani mu de ya. adalci yan su ko laifi za mu wa alwiya za mu da na gaji laifi na za mu ci gama na za da na su kwa giga da laifin da na ni ga da ma da wawi in ka tabo to a so masu ku paya e ko tuba na jina yani ga ni da da ma da wawi lo ba iblis na da <coughs> iblis su da mu ga e wa ta ga to su ga na da muje ba na kyaji muje tubu ja amma annabi adama wale fiji mai je da ganga ta su mu matuba ji ba su kofa be mi da ku baba mu nya zo aljanna bu amma iblis ji tuba ni da yarin matuba ji ya wawo sai bugo eh lefin ta zai na paya na don so etiya addu'a no rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين gaji shara idan ni suratul bakara bu ba na cuce ga fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim so yana babi fatalaka adamu bayani yalla ni na ni da adamu go daga ba coco su ko gaji yalla ni no mu ci tike su ko mu ta fe gbagwa ga muje goyo no tutana talaka da mumin rabbi kalmati kalma kici jo wagon gayi rabbana zalimna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin su kuti kokarin da jijuni eh wato nauyoyo ya mu ciko. eh wane walaka ni zana naka ne wuciko da nan uzirin do galo na fe tilali ke su ko rabbana zalimna anfusana gaga kin majo kin majo o oh, su ko kin majo a a wajiyan mana wajiyan ha eh? kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kafe musiba ga yaddewe jimino bincike ade ku kuma ku sokona manji ga yadda na wage ku na wai jiya azaba a wani laye gudan kurko ta ji don wai tin ni ko ku ba ciwo قال ba بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال بتو بعضكم لبعض عدو so ti ci gagani ci da kin ga ci da kin ba dukkan libadu na sashi ruje makiyu ya ya daje makiyu da jifikin mu alakum fil ardi mustaqarru birkin go ya da na tabbata ji ba matawu ilayi ne ma dai mawu ya lokaci degi ilayi ne da lokacin aga baya ya kana tam uslubin qur'ani na bai ti masala na wani kin no qur'ani la ta ne bi adama bai ka kai no ban da chulu bai no ga ibit a ba na ga le ibit ya ci bena so kai ga ga ne bai bilisi dudu mucho kem ne ibadu mucho ko ko ga le ibit ye kem mu ibadu mini aya gobe gute mini sura no ne gogani na to ci gaba iblis ga kala bit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiya wala ibit unti zinwo iblis bando ibit ga be mini qur'ani na iblis ga gabe ya amma bando ci mulu be ti ta ni da adam no no ga ibita kemne be ni suratu suratu ta Allah tabaraka wa ta'ala ga ga wato ثم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه, ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا بعضكم لبعض عدو تو banu ga da in bitana man ya gangu ba man da bagan zanen mu shara ga wuce zanen mu khitabu ga wuce nan mun ga annabi Adamu da hawa mu a ga su jini ba bai amma fa

muji daidai ji bai iblis bai adam bai ani bai adam muji daidai bai iblis bai ani bai adam bai awawu da mai gubanin wa a su adam rabbahu fagawa a su fa ta ba rabbuhu fata ba alai wahada kala bita mina jami'a a ga e gaga laifi e ga a sa e gaga laifi na ni bai adam jina zilu da laifi jin iblisu asa to mucho na ji lefi na to da na lu da lefi jina a ga ga ga biyo ga ibi ta da ku ba bai fi da ki so si aka ga mu ba ga ga iblis da annabi adam mu bi to to ba no ga bai bai ibi to na suku ki la ta mu beyo a ga sakamanai jirfi na to annabi adam to awawu to iblis to zuriya a adam bi a wu pata a ga fi yi bi ta bi ma'ana tuye to tuye ne abin mu ba ta ila ma ne fi daki e daki da ma ji ba ko eh walakum fil ardi mustaqarrun <clears throat> yadda da mine yi jo mine kin bo mustaqarrun da na tabbata ji ba eh ibn abbas jo fassara ga da na tabbata ji yin zamu gai kabarin eh kabaru gai da na tabbata ji ibn ilin wali kabar na ce ilin wali ta cikin ba hmm. ba ni zamu ci jawa ne kabar ne ba ne ya buki eh kaza ne magaja jazeli ne ka kaza da ku jina su ku ya buki na zamu ci da jibe to na waka ji fo ijo de apako ji amma da zautu ku apako da ande ijo mi ya luma ne bi wani wa ku ya luma ne da sallallahu ya shi ta da a adwa ne bayan zanaga na tu do kuna gwa buja shi to afi ko mutu alo oh, nje ko so ko so ko mu de dini eh, afi ya mi to bi a papo no fi kabaro na eh bogo da na tabbata ji ba kai kabaro ji ba life na bas kuma tawi ilahi ya mada lokacin su ko ga ba ga dina ya mai na dukiya mulki imi masu eh kusa ya la ilimi da mini yamma ba ilimi wala ta en na zai ba ta ba na ga dutu na ilahi ne ga da lokacin da tuga da ga na ina wa jan haje ne ma junun wa ni don ay ay manna wa ni wa tom lọ́tọ́ ti gaba anabi adam ito awa wutu ziru ti ga to ba dukkan na duru a da bayani wacce kwando ci da wani mai jijina umar da muhimmanci lankali, dubu. a ga yi tanne su kwallo biyan ya idan mini suratul bakara wani ga ya ga wakulna ya adam sukun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وتقول وقلنا بطو بغيتني وقلنا بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بطو منها جميعا إذا قبع أقا سايب بطو cikin wato na ga ci na miji iri ni ya iri guba a agabi ani da yare mu da zuri jiga ibitu ya ci to cikin iri guba yo cikin ni ni ngai cikin daga aljanna lo sama cikin ba cin ngai cikin daga sama jiki ha <coughs> so aya na da adamu murni mafarina na ga cin da sama na ya bencinu wuya sama wuya ya alizanin jimlo sama a cike ga gabagon shin da hakin to yankin to gada nan galan ya ga ba dukum da ba da hadu ya daje maki ya indoji cikin bo to nan na waye ga ga ya tiya kadara su kunna dazana muje tiya shari'a su kuma waye gaga iza lamitun naga shikenan su kuma idini jamaki ido jungan gala ce cike abi duje bo bai mafe tuke ya nan zuma a'a zargi wuyo kem na coci ga ga kuli kulikal insanu min ajal na wuji kaso ko yanzu nufi daga nan kuma ali ta yanzu bai yanzu na shi kenan ifi diye kato kabo yanzu la layi ya ifi ga an gaso ko gani diye ifi diye a a yanayi manufa na dauna wato wato yana so ko ai bunda ci na da dabe yana kaso ce latula yi mo guna yi ce ko yi gun kun gani da ai bu wuce gun waga jamandun da jamandun waga jiji wuci chale ke yezo biya ke yezo biya jin gafara ne misali bani a ga zannaji a ga tarika jaye tu chale kem na ji bonan ke a tutu na ji fita ta bonan ba dukun libadi a du waga waga waga babati a ga zane yi da na ga yi yin caco le yi wa ga wake a nufin tsakanin a tsobin lilwa jike wa gaba batin ba dukkan libadi na du eh zane ji gai ilama ki na kiyaye ji da to na ji to yi to ga maso yi gangani ya da zauna kiyaye gabe kiyaye bi duniya yi godo ji wa ai bu mu yo ngun ya can ila bu ya doji inwe gbabe doji eh un la sami ta ta ta ci we ga wa ga yo fo le le be ga na dondo de gbagwa kimna hadisi alayhi sallallahu alaihi wasallam wa bele le ji dani ji tunani min je kya la mu de mo ba da zai mila maki yana zani da kai maki so ko bi na maki ni da wannan to mi bele mu su be da mu ci ga bonu de wannan ba mi be mu su be da ga bonu de mulki ba mi be kya ji be da ga bonu ga bonu de ilimi na ba

zanduca lagaza daya goya beye umafe tsu efo ma bebe umma ga gagayu efo ma bebe umma ke aji fi ba gadde mu ci ajin da wuce daya bomo bomo zangi pata mu na libi ayi daga yi min da tunane zan yi rikici ga landun da ya ba dukkan libada adun na sifa yo mazmumu ya ga ni da adun ji wa magabi yo ju kokarin gabi Ƙɔla fiya ta hyauna, fiya ta mutu na wani iya tuku a duhu. Kɔla fiya ta na ga an bi a dimitiri a wawu a wuta a bili su, kuma zin'i na. Kɔkɔ min bakwai kini wacce ta hyauna, ya yi a le eyi. Adana tia na na gwana. wani dai ya wagana sa sa'aji ga yanzu shi ga abin da masu ne amma idan sakin ba wani dare bai zo ga ga abin da masu ne idan da abu bai zo eh, fiya ta yau na babu ga ya ne jo wa fiya ta mutu babu gama ya ke tufiyo mimi na tukura juna daga ba ko na gama ma ma ke wayezu a cakwai ko kalon ko su ya mina ku wa fiya nu'idukum wa mina nukhrijukum tara ukhra eh maazị ji baya bayanin da ciji a gan su kwana da adama to hawa winin ga can jiki to ibilisu a ci jikin na babu abincin babu a ci minikin bugu a ga kin gaba ya lejo to na ci jikin na babu a ci yau amina ji damuwa da ci gan ejine ga judda na ngabo ne na koyawa wucin indiyo ngabo ne da adama cin da ci gawon ji babu to yanayi ga mamaki na jimmi ah to ki ruwa ya ba na ci na yau ma yi gawon da muhimmanci na yake ba na ci na na ga su kwa ga yayi wanda aka ci na ibn kasir ga wa kad zakara al mufassirun al makin allati habata fiha kullu minhum ma tafsiri ya ala bayani ga dan burko ne ce gaba ka zabar na cin ba ka zaban na cin to iblis ne ce gaba ka zabu cin to wa yarju hasilu tilka al akhbar ila al israiliyat ibn kathir ga gwakwaye muci bayani muci yo ga kalitu bayani ya al kitab yo daga daga babu yo ga ba ku a ta ce fi fi ya yi ha eh? wallahu alam bi sihhati ibn kathir ga mun ga mun ga ya ala maso gaskiya mu gabata mai taba ga abu da ni gagan bayani gabe da mini bible kim ni ibn taymiya biya yi na irin gutan waye e ga da bible mu da litafi bo ya yi daji ya ga gaskiya bible taba abu bana katu qur'ani ya ci gugu a cikin fadisi gan e ga da bible mu ta gogani be na dan litafi bo ko hadisi wani ya ga gamana yau ya ji shakka ya ga bana qur'ani gujan can ani qur'ani gan Eh? ko kuma ya gan hadisi kun yi jahanci ya gogo babu la gama na zuru a ci iga babu za gama na amma ya na da babu lo umma da qur'ani ba mada hadisi ba nan qur'ani asusun hadisi asusun a ga yi susu iga gaga gama na ma ima gaga gaskiya ma to mu ci gabin kafiri jabun ga mu gaga mun luwa ya wallahi alam bisi hata su kuke zu mu ci yo amma daga na su ku gayya ni bi magayya na yi gallagwa sun ya likitabu yi ga wuce ce ya wuce ne ala fi litafin jona e wannan walau na fi ni tilkal buka fa'ida tawudu ala al mukallifin mukallafin fi amri dini wa dunyahum la dhakara Allah ta'ala fi kitabi aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da ya fani gadda boye baye ke bana a cinu amfani ga da badayi na yake da na bana cina cin a ci zin jana su ko ga ga yi ko da dubu ga ga yi e suna su ne ba buje mana iri kemi na jiji dali ci gomi dan gurko e ti bana cina na ci ga ke gomi dan gurko e ti ya kabara ji mu ki ga mamakiya e za yi dabaru bai nan ne a ga a je kike ba na kabari an ba ji ba ta fi yo yin nan a ki ba na kabari an ga da marci nan ake bayan yin sai da na wawo a ke anabi nuhu anabi ibrahima kwata ka bara ja fe rutu anabi to to anabi ibrahima kwata ka bara da baka ka bara da baka zi ga yayo qur'ani ga sunna ko to bai da bayani a <coughs> ena eh? eh, guga nan ga ga ila ce bayani da zuci zunga tiyami sun yi bomo ina mo e safi da na kabaru ci ne ya tolla ci ci ga kabare a ne da adam kabare a ne bi no kab ina safi da na mu ci yo kan ci no je ne geyi wana shiru ku je ji jibo age wa baraka da ne ji ba go so kuma ke ba na kabara ji ji no ha ci lokaci na da adam le ne le bai ne a ce ga ne ci mu ke kabara ai a ka zanu jaje le zanu ala yo ci ko mi wani jaje ne ko ba wa da ma su ga no ke ne ba na kabaru ci no Eh? so iga ji bene sukula bayyana su kula kakutu ya ne iga halatu ci mu cugun ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha والبعث التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون aya na ya gari ba ku gwada ni so ci ci gani bi yi ni dawi bi ni dawi yi ya bani adam ya gya ni da adam ba ga aya na ji bi ni dawi da jina mi tudu Ah, wọn àgbà títí múni àkó àìkúta guta amikili ya bani adamu kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum to man jiji muhawa abirij fike ayan na beki dazan ebona a ah, wato tó ce yi ya yi gya na da adamu shi e tuni fi bani adamu zuriya na da adamu nun magbako na to ya yi to ya yi ilayu na kiyama kila yi na e ega kici shijo e yi na ci da tun adaman na ziga ega na shijo e yi na ci da tun na nga yi umarnin shijo daga tabayin suru ayin tacina so ci gege ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun so na so kwalla e yi wuce shi to ci ga ya mi tuye na wuce yaye na yin tafi daga kun to ce bona ya me gala mi tun e ya maci e zani je la yu e ya maci ji ga e la to baci na ke mu to so kwallu gana e gala mi tu za wuce ji ma qalilan ma tadhakkarun amma za de gimi ne boga ya gwazo ya bani adama ya yi gya na da adama ji kada an zalna alaikum da ba san yiwari sau'atukum lalle ya tura ciyaye na soya bunye nan mun ci gan a bayanin na wani da bi bayanin na igba manyan kawala bitu ba dukun libadin adu su ko gabin da kura ne da adamu to yi hawawo to zuluji kwata ga ya ci da ke daidai je maki yi doji to bai tunu ya umurunci na gamu ce ke gaga ya yi gya na biya da maji ka da an zanna alaikum libasa lalle ya sutura ci yaye sutura na iwari sab'atikum mun ga so ya voye yau sha miki aka nin faji ji yayi asali rish a gamu yi enyi yelugi nga ngai yelisho eh kemile enyi na, muchaji msalugina achiga sokwaji wastura izi la sayo so stura ne garishi na muti stura pata a, stura ne yelishi na stura eni mpa iri na waji mfo gaga na ine la sallona iri na waji mfo gaga ga etwe yiwana muti ga yelisho iri na wee fɔ ọ gade shi anya aga wee ji awụ na mutu ga eri isho mutu na wee na na wee ko kuma aga alo birikilata wa waga nufuga lannan ko waga alo lati waga nufuga na ko kuma wee fọ yawa zaya al'ada da shi wani mutu ku kaga wani galli ba san yi wari sau'ati kuma eh bi ma na na na mu ga yi tuna warisha ta sutura ya nimfa na sai foye-foye ya wuto na su kwa gama gaya tuni cin yayi na man shi ce ji bayani a ga a sa ci sutura ci yayi da waya da yadda na ji ya ba fada na ci cacin da daga sama bu ki bayani kila to ci gamu ci sutura ji yayi yau a ga man shi jin la bayani titi gutabe ya ti gamu cin man shi da baga an zalna na coci ga gan wuci storage yayi ne na kwabe an zalna wuci ne yi na iga jali ta stura na yayi a ga gwanin ƙurani da ya ji amfani da kalma an zale bi ma na halakai misalin ga yi da sura da ci ga wa an zala da kun ami samani ya ta ya halukukun fi butuni hatikun khalqan min ba da khalqin fi zulumatin thalath so ko ga nga cin dabba ji yayi dabba buta nga cin yayi eh an dala lakum min da nan dabba buta wani ga yin nan gin nan ku rakuyu samani ita zuwa zine yin ta tana eh bi ma na biki ganan gidan ku ba igeni de busuru de wura mai de busuru de karo layi busuru gani be yu gani be wure a yi guba layi karo bikin babai a yi guba layin eh, eh, kumbo e ba be iwe non ko e ba be iwe wala amani ta zuwa jin da bayan don su ko ga cha ya iyo agana su ko ba e bi titi ba go ne e khalaka kem nun ba bi khalaka e ba be anzale ba be ti mana khalaka wona ga ya la ta abun na go su ko ga ga jadi tastura ya iyo ga ya la manan ci ya yau. ade man da zabi ga ma na ila mu yo nka ila ya yake mun ya tsastura ji no to bana kem ne ya funda no ja ci ye ci ye aslanya stura ji ba ku ba ka bu effect ya ku ko na effect ha daga nufu ka wana nufu ka ma salu ikiyo nuwa e bona na dele na ga nufu ka ko kuma na ya salu ga salu en yeda bana tom ale gandu yi bago na kemi na iji amfani gani belulu fuka na ichu la caji stura da da kana da kemi na iji amfani gani be pa nye dabba ichu la caji stura da na kana so ku jin la mu yayi da e ba fassara man da ciyo fassara ta cina da zabe yana ga ne kwagal bi anzalna eh wa anzalna alaikum kada anzalna alaikum alaikum libasan ina e kwabe inzali ba gonu ga so kwa ga wonga chile ya yi na ile mun ci mun ga da lili ye ya dide dufuka ne la ji stura me wonga ga dule biya ya yi mun ga chile biya daga san wonga ga dube ya yi na dalili ya mun ci mun ga yi na dabba ji defi a ci da lafiya ya ce be a ci a ci a ci sa ya ce be da fana ka ba caji ce la ji stura da na kuma so so ko la hankali la lo asali mun ga anzalna na alai ga dajin nan ma tabbata ya dan ni suratul nahl wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa ubariha wa shi'ariha athatha wa mata'ilahin eh والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تكيكم الحر وسرابيل تكيكم باسكم كذلك يتم نعمته لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون so bayanin na jatula da mini aya guba nan ke wato wayayi sarabila takikum al-harra wa sarabila takikum saku, eh wa ga yani ni wa min aswafiya wa ubariya wa sha'ariya afasan wa mata ilayin ye ji amfani gani be <coughs> en yadda dabba ne raku nan ko nan gishi ilaji ya kama ji ilaji dan jumaji asasan so ko wa mata ilayin ya kama ilaji sto suwa ilaji na kama so a ga asali wucin ga yana so kai cire wucin ga mudule san mudule biya yi ya to wucin biya yi stura na jiye fana wani ba su takwa zalika khair amma stura yadda su soko ga gebo akan wai wanda da ga fana yi ifa ga diwo kabo afu malmalu fu malmalu a ga wasu rana wala da na kadana a ga ewu guji kashe tun wọn guji ka kpako ya fi dabwa su kula a wayo su kuma aji wagon gaji ni ma ya zanwule alaman wuya na kakwaci ubo eh a ci gadi si bebi mu gaji ni ma ya wayi mai wagon wuli alaman wuya ko magwaye gan wato eh wato ladu ke biyo lada a cikin ke biyo ba a disney na be ya e ci gaba zuci wani a yi biya na sallallahu alaihi sallam ga a gan ya e zata na gan wa mula su e mula ya da wani yuda kan mula su tura wani yuda na kan mutum mini fari buya na ga mutum mini fari buya da mini ya gwawo ya nima da sokoji a zanen eh so bogo wali ba su takwa zalika khair ba waga da sura dan gurko ba ta wuce ladana kanan kai waga sura yadda su su kuje gan eh lokacin na last yadda kashi su dana lugwa gan da waga da bojuwa yawa kai ba ba safi me bo bo kanan boji muke guba gama eh amma ga feza nan wa sha wa ga lera ga za zo amma ga be boji ga za da bawa mu ga mun ce ga dil marwa lam yalbas thiyaba min tuka tuklabu riyanan wa in kana kasiya wa khairu libas al-mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya ago gastura sutura kici geggan ya zanen wa Allah dana nan kano ha eh? ato idil maru lam yalbas thiyaba min atuka e zaga shi sha ci ga zamu ci fastura ya yadda su sokwa agun la sutura da su sokwa da ka kwacha to klabu au ta kallaba uriyana mu ga je ke wa ga ya mu shi boni ba na waga fastura waga ji sura to bata ga yo eh, no wa da kana agun malo e wo kula mun fon fulakulu e, gbé o ẹ̀dá ẹwọ́kú ẹ̀dán ẹ̀fínú lágbàgbà ní e, ẹ̀fíwókó yóò rùkánú e, lágbàgbà ní ẹwọ́kó yóò ẹ̀hùn àbáyẹ̀rẹ̀ báyẹ̀ yóòkó ba ne wuce ga malatuba tana abiki kawai da su su kwana takallaba wuriyana walau kana kasiya hukunci ga ya hukunci zane ya fushi shi na ibn wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbi suna kici ga zan kun ya milatu su ku wala khaira fi man kana lillahi asiya alairu da baya zana wafi zane da su kubana so yi fi ji kokari kemina yi ke ji kokari ya lawaye wazu fahimce da shi ya yi ya ba ya kyade fafon dondo na yi fi ji kokari fi tabbajin yi zu ila ga mana ji lugwa ila bi na kusa abinci lugwa eh ila lulu ya alikawali lugwa ila na obodo ji lugwa eh sọkọsọkọ ni ji sọ pé wà ní ìlànà lugwa ìlàbójú li ji ilé lu jagi fi na ka kwace bo? man wace ko da ka tafsir zadun masiri na wani ji bayanin ga wani ba su da ka khairu na su kuma da e ga goma ji ga tubu eh? fassara ba da babu e na ba su ne kwane a sumtul hasan ne kwabi libasu takwai na afe zane gaga gidan gurgwani eh kan wuri na shuru shuru ma gaga wa gaga ma ga alkhairi eh amma yanzu mun fada gawa gi a ga fasara na ga ibn abbas da zai ga mutu abin eh, <coughs> sahabu wacce ko usman ibn affan guda zai da yau da jijin fasara ga al'amalin salih ngai kwa bilbasu takwayin boju guruji ale ga gami ni ubo asumtul hasan na galin shi gana lobu wuce riwaya ni da wani daga bayan su mini riwaya guba na bi bubuna guda ina kwa gina al'amadu salih ale mana yaji bayani ga yana kwa gani bi libasu takwena a gan ga imani o dai imani shaukata da da ibn jurej ya shek sadi mana ji kwata ga yana kwa gani bi yana imani imani na yadi na ga istura na gegana a ga ibona imani yakila azaba imani a kan wa azaba ga su koci ga takko egwa kan eh mana ji lu ke ke ma wa jiko ne ga bin lambari na ga yana su koi kwani alhaya zuyi ezufu su zuyi ga da ba su takko mana ci ga aduru e wane ya fa kuna na takwa ga yana ya fi bi biya na ji fahimta bi na takwa ba bano ga yi tuto da su sokwai kwabwa tutwa so ma ga idan min suratul anbiya yau ga wa allamna wa sanata labusin lakum li tuhsinakum min ba'sikum fa la antum shakirun so e go stura na tsana ka kwace na e baye na e wokun ga so kwai junifi go wadi ba su takwa ka khairu a ga fasara na tiya da ba al-imam zaid ibn ali to da take ga ɓatan bayani na je gbọdọ̀ jika gbọdọ̀ jika ìdí lábọ́jú gúrú jù ní sùwà ìgbẹ́dẹ̀ sísọ̀kú ìjú kọ̀kẹ́rì ìwà ẹ̀wọ́kún ìwà kaẹ́kún ìfọ̀kálẹ́gà bí ibẹ̀ káfìrí jù ní ìjú kọ̀kẹ́rì ẹ̀nà sí ɓatan da mini ma'ana wani ba su taɓa wada da kakairu ba ni gaci bici na sukun fabi zalika min ayatin la ayatin su da wani la'alau ya zakaru ne ba e za a hangi za a fi zane jagowa zini town In ichi wulayin so kwaye ga gastura umagu gastura min ungala allahu ya zakaru ki alakayin wazigu gan gastura yin ade bayani wacce kwambe cina a mawacce ko a shaka zirga jina mu ga na su kuga ga wani ba su takuwa zalika khairu na kira a bai yadda zambo e yi ka tu ga wani ba su takuwa zalika A ame ba karatu ga wani ba su takuwa zalika khairu bin nasbi au bin rafi wa ga ga wani ba su takuwa bin nasbi wuja tafi da ba risha kada an zalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa an zalna risha wa an zalna libasan takuwa waga gaga wa da zabi kirayen rafuyi wani ba su takwa zalika khair shehun su jaji gato rafu na na wala yuna wa yaji wai ibtidawo wa yaji wa gaga wa idmaru je da miriam ibtidawo wato gaga wa huwa libasu takwa zalika khair man ga ke ji nufin wa satr al-awrati libasul muttaqi ene ji nufin ga gaga ya vuni ne ya sonan ngai wato ngai stura ni zane je su da su kun zane je guwazi na ko yana mai din hankali yi na ko mu yi wani miga wato alaka da tsakani su so ya gobe da su so kai yani shehu zuzaje wa gundu bai na da wani wa gula ga gan huwa libasu wa takdirin mubtadaji khabaru ci libasu huwa libasu taqwa ki ma'ana satrul awrati libasul muttaqin

tààtí ìzàgí ti bọ́ọ̀dọ́ ń só káyí ìzàgí ń lọ́wọ́ só tààtí ìzàgí ní ìtújọ nana da mini masiba na biya aikin boba ni na cewa maududi mufe ji bayani na ji faruwa wakil adi yadda ci gaba yi gaggawa nudist movement cewa maududi fe ji bayani yin wato abeji conference Eki jarida ne la bayani bai na wogan zane yi fi wolu wuce wani a yi zafa ko tutu kpata wadda zai fa wana kpata da zai fa wana wagai ce ne ji faruwa ba wale aga aga ajin da cigaba wani ga naturalism naturalism yi e, waga ga yawo ipan ka kwaci wannan ga yi natural ga ya sabi ga yi natural sutura na zina ba ta artificial yau so idi tun idi tu a tu nature aga ai e choko idi tu nature bogo sutura na zija mana na alada na kana wale lamarin na jiba na masibu yau <coughs> misali cin zaki ji lana ji ga ayi nun saji ke misali kondiliza rice na ji minista yan foreign affairs yake e, ba wancan ye sona mirkon kandu mga tiyani ke welele welele tiyano tonda chota miss clinton aga tiya wa ga kashi pantu kashi chu chu do de ku ya be mutunci shugaban kasa musulmi je jo ci kwanda ci jo eh bici ya cita bai na gogi ma na wa gama bici na cita bai na uba ga mu za cin waci mu ji karuwa mi ga kyara waci karuwa fofo bo ji pata e, e, e duwo ji pata ma ji jembo o bo ji karuwa ngala wace ce bici da dojo a tubi ma na na wele ga ga mu ji gyada no wato ta ci ba na mutiyano gawa mu bi mu ele mu ele ga oh wo me so ya mu ko ni pende wo mika wato banu nu fitiya e da nu na ke ne ya vuna ya so wuna be tu panti gi mu tana la na ka kewa ga panti nun ku skate ya rana har mai minista da nwere ga mu ya kokari ji ngo yo dugo mu ga ka o me so ya vu lamarin nan e ga to sayoyo e ga to sayoyo ga mala ene za yi eh, ke mina ye jina ga wani zaki musulmi ji fata ji o maga chule yi cikin ne za kila arba za mi twa ba ne lona ne ega ga da mu yo eh ya tege ya tege kusa ko eh antum alamu amillah so ko ga ya bune ala da filo da na haramu yo mu ma wala mutunci bi ayya wala daraja bi ayya mutaza da hankali ya yi ga ipe ga ndo wada ba nga yi gboro lo nga yi ci gaba yi sate ga ga yi soko sate ga so yi tobo soko yi ga jiye da ga da yi zagi soko wa yi ki zagi ya kuma wa yi zagi wa yi ji ba ki ji fitina za biyan da yi ku faɗi so da yaki ba wannan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah karatu nan na zai ji daga littafin na wani wato fikir na wazili suyam ɗan mamaci kuma a shek abdullahi a sakakin karatu da yana kicin wai nan na wai annazilatul hadiya ashara wato masalayen gobe ni ci ta wani fana har mu ji kemi ga yan gogu bai labiyu na amma daga dan gurko na da yan gogu bai nan kya ni bana kan so de gini gaji yin nan ila la ji ibi ji ku yan su boro kwa yi ti pade yi ina masala yana na daga tuba nan yi addu'a natu wal marahimi wal lasaqatu ila jiya <clears throat> emi emi gina je tan ebo insana ka kwaci wani bi emi na je tan eti ci bi wani bi kapso kapso na je lafiya ti jina ha hukunci ki hukunci ya e ba da ni bi azu na so <clears throat> lamaru da sauki sarai a ah, <coughs> man ga musulman jagu ɓata to za a yi koroji to za a zaman ji adda mannan waya nan gani sun hagu ɓata ga mulu a unya azumi a ga gai bana ta miki da azumi na azumi ya walo ya a ga gai bana bici wasa a ya kapsula kiwu na azumi ya walo ya emin don da aga la a wolo ta na kan a ga yi bana bici da ya baƙi wani ji suke wani ka wani wa ta miuci a gazun ya loya so ya yi mina watan ya al'ada na to na watan ya ci bai kwata na wani lo azun ya na na ya ji kiyasi da wo ga ta to waga fi zane ji sina sina na wai ji na wani ya fenti wace ta fenti a gaba ni wai ta fenti ce kuke wani azu yẹn wà lọ ẹ azu yẹn wọ dùnbò pẹ́ǹtì náà fígbẹ́ wọn ní jùn wọn jùn wọn dùndùn a wọ́n e, e, ti mọ̀káníkì yẹn máa sí kọ́ ẹ mọ́tà ẹ ẹmí ẹ fígbẹ́ wẹ̀ láwùsì ndó òní azu yẹn wọ dùnbò àti gàdàgbà wọn ẹmí yẹn kí ọ̀gá bayani na ji na gawana min ya wujja na jima labe yana a ga yi da su zame a nufi zale salama a tan to amma ga bile le umarna ga gala dugwa hadisin labe timi na mi waga mi lamun lambe a goyi na karatun yunji to amma lokaci ga sa da mi mide nazari ji tubo to hankali mutacin mai ne kwadin yi na keja so gun gun na fire ina da wana so kwa so ku fagan bi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم Merci. ara la ko tanka yi na fi san ko ko mi san ajo un ta won do wa ta ta le gagan nya ya keri ya dan la ye ka ki na ba ka ti fu cho ni de je ti an ta ga nan ni su lo na ne ye gagun daga man gi ne e pa a ga ga wa da mi su ba a ga ga wa da ye ba ko ye ba a

na ta manyewa bayanai tiyan zofunan guruntu bai zijo masha Allah kí hukunci ya zofunan guruntu ko hukunan lawan dana kan wato masala nan matsaloyo na mewa bai tobo su kai ga cule bai yi hankali ma adini yau adini ma wuje da zabe yau ìwọ̀lẹ̀ anidan gúrúkú ẹ̀lú beijing zami ti yájà fi gàgán wọ́gádẹ́gọ́ wà fún dóòlù wọ́láyìn kàbà ó fún ibi kàmpégi àgbà dóòlù yóò ara jà gàgán kágbó zálẹ̀ wọ́n yáwọ̀ sùsù yẹn màláìka jì tọ́ ìgbọ́ àmì àmọ́ ìgbà wọ́n ti waji tabbata da mina hadisi na tazu daga bayan sallallahu alaihi wasallam annabi ya wa ya sallallahu alaihi wasallam majin bugya annabi musa fushito ha qur'ani ma la bi gu fushito ya fa ayat suratul azabi eh ya ayu allazina amanu la takunu kal ladina adaw musa fa barahu allah mimma qalu wakada tafsiri pata agonga anibi musa funu fuyavu eh ejenu lake takuna taku ti gbe yin duda eje chami ti de eje bana anibi musa sodan ti gan won funu ona uti lataku le eje pe le taku ya bi tu taku da fi bana a ciga a sanin ya gaga annabi musa sa tubani a su da tubani ya fi barra a wula wa mimma kalu adaba ya annabi musa laifi gaga da tuba amma na gaji faruwa na annabi musa ti bai kefe libanin ga funo to na ya buga wani na wani fukita ci jama'a ji ba wọ́n jù dá ẹ̀sọ́ bàgí lè ti dá sọ́dọ̀ bá rọ́ ìṣẹ́lẹ̀ ìgbẹ́gbẹ́ tákùntà funu tó fọ́nà takù bẹ́ gbọ̀gbẹ́ bí ẹni wọ́n bẹ̀ ẹ̀dùn igáǹtì náà tí yíò pa ẹyán harin gada kàfi gudu tó ìgbéna guda jide da bane jama'a jide ne aga yi mai ga gunde tuba na san gunde tuba ya haifu baro a wula wa min da bu na a san so ya fun tabbata da mina hadisa na bai funo ya fun sai fatima ya giyun gajin lagwa ta jibo arbe na lokaci na ni da sa yi funu sallallahu alaihi wasallam to eh ene me wa ga lebu su kai da din yi de una gena ya sai na su ko ga ni ga gun gaje wani yi ke na ga na ya sai na ga su su ko ga ni gun ga so daga na na da na jina mu ce ugwa ga gan le amma be sharati ga yi taci za zambe ci zai ni ko da gubu ga gibo na lewo yana mu yi ba na waju da na ba na da wani lewo yana ne ti fata kan haye wai kuma na nabi ju kwata na uji na lewo yana sallallahu alaihi wasallam so yi ga suwe suwe emisa emiguchi a abeke wagabe kampe dana wagi zai goro ji adiya bayani daga babu ne da kamfi ma ji dole waga funo da na ba za kamun dole la ne coko dan hadisi bayyana na daga zan don da ga imani jinan la yadkhulu al-hammam yi ga imani jibe su ko ba baki yame la yadkhulu al-hammam illa bi nizar gaggada ba ne funo za kama ma sai da kamfi yoyi so na na ga yi ibawaris da sallamu na shi yara ji bebe yi na zara ji bebe yi a ke jiya public swimming a ke abu ya jiya mi lo ti family ami na kuda pata pe mi to ki da funo ya fufu wona uchi mi ma ti me ya iye e tu eh be to so mo ni ga family ah, public yo za ji da nan da funo a fe a fe funo ya fu uchi ji de de ga ni musulunci ya su ku faɗi na manyan biga turare ita azumi ta Masala turare ko dalilin na cin nawa ga da kure jiya ne da lokacin da ci ci bi gado revising shek insha Allah an ka masu kwaya abin yana alaikun da gina da muhimmanci sarai mai ya gaga daga ne gan zikiri na nabi adam lagwa suna zumaya mi macilayan gigiyar na amfi sana zalamna anfusana wa na taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin daga na zaku ba wani a ci zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna nan na al-khasirin ya ga zakan zaku aga ga ne ti da mire jamu to wanda gadi gbawagi wace waga wa tilali na zalam na gawa ga kashi wubu da zalam to da zalam na wa albarka ya ayayin qur'ani mutu sun nawo ya albarka yo kem nu be da gintara za guru na wuda da gintara wace ga ba su kuke mun fece biya da guru ga ga fi a wato eh ga tsade to ya zalam to ya biji karatu ga ba su kuna abisina na billah karatu wa sai na bakar kemna wa wa ta wa a gafara wa faru ne insha Allah so ti rayu tusu ya ji kokarin bebe bayanin sai dai lokaci daba subhanakallahumma wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah